sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga dan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Laraba 24 ga watan Marisin shekarar 2021. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masana kimiyya a najeriya sun yi allurar rigakafin covid-19 guda biyu wanda a halin yanzu ake gudanar da bincike a kansu lamarin da ya sa 'yan najeriya na cikin gida da waje suke tofa albarkacin bakin su za kuma ji ci gaban hirar da muka yi da irbad ibrahim mai fashin banki a kan sha'anin tsaro a ghana game da taimakon da amurka ta yi wa sha'anin tsaro a filin saukan jiragen sama na birnin accra kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafi da rahoto na musamman amma kafin nan gasar filo da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya ministan cikin gida jamhuriyar congo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci denis sasso ya sake lashe wani wa'adin shekaru biyar raymond zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa sasso ungoso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar lahadi wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin afirka ta tsakiya babban abokin hamayyarsa gabriel parpet kwalelas wanda ya mutu ba zato ba tsammani yayin da mutane ke zuwa rumfunan zaɓe ne ya zo na biyu ta hanyar samun ƙasa da kashi takwas na ƙuri'un ragowar ƙuri'un sauran 'yan takara biyar ne suka raba su a halin da ake ciki kuma bayan ƙidayar da aka yi yau laraba na kimanin kashi casa'in cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa jam'iyyar su firaministan isra'ila benjamin netanyahu Tallikud ta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin kasar, amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka. Wata gamayyar jam'iyyun adawa ta Netanyahu mai suna Yesh Ated, wadda ke karkashin jagorancin babban abokin hamayyarsa, ita ma ta ka samun adadin za ta iya kafa gwamnati. Rashin samun cikakken wanda ya nasara a zaben na ranar Talata. wanda shi ne zaben 'yan majalisa karo na hudu a isra'ila a cikin shekaru biyu ya kawo yiwuwar sake zaɓe a karo na biyar jami'an zaɓe suna sa ran kammala ƙidaya ƙuri'un daga rumfunan zaɓe na yau da kullum wani lokaci a yau dinnan laraba dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar myanmar suna gudanar da zanga-zanga yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki da ke shiga kwanaki hamsin da ɗaya a jere masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana wata sabuwar dabara da aka kirkira don kauce mummunan martanin sojoji da ke nunawa game da zanga-zangar ta yau da kullum wanda ake yi ba a kautawa tun lokacin da aka sauke shugaba san suki tare da wasu manyan makarraban gwamnatin farar hula daga mulki kuma sojoji suka tsare su ranar ɗaya ga watan fabrairu rahotanni da shaidun gani da ido sun ce yayin aikin na yin tsit na da matukar tasiri a titunan yankon da sauran biranen da ba komai a ciki sai ɗaiɗaikun masu mota ko kuma masu keke labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masana sun ce jami'an amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri amma kuma cikakke game da mamayar da china ke yi a cikin tekun asi da ake takaddama a kai jiragen waɗanda a ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin china za su fara fusata china a cewar masu sharhi suka ƙara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri jirgin sama yana iya yin bincike a teku kuma saboda nisan da yake iya yi a sama yana iya hango abubuwa da yawa da jirgin ruwa ba zai iya gani ba tamkar yadda tsuntsu kan hango abu daga sama in ji alexander bovin farfesa a cibiyar daniel k ino ya kara da cewa jiragen saman a kai komo da sauri fiye da jiragen ruwa jiragen yakin amurka a cikin tekun kudancin china sun ninka a cikin shekarar 2019 a wani jawabin da zai yau laraba a brussels ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai zayyana irin himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa kan batun sake ginawa da kuma karfafa ƙawancen Amurka da ƙawayenta. Wannan na daga cikin saƙon nasa yayin ziyararsa ta farko a yankin a matsayin babban jami'in diflomasiyya Amurka a wannan makon. Yana mai nuna ficewa daga shekaru hudu da na manufofin kasashen waje a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump wanda ya mai da hankali kan fifita muradin Amurka. To a gaida Filo Hashim Gubal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. 'Yan Najeriya na cikin gida da waje na ci gaba da mai da martani a kan sanarwar sakataren gwamnati kuma shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 a Najeriya, Bos Mustapha ya yi na allurar rigakafin COVID-19 da masana kimiyya a Najeriya suka kirkiro da su guda biyu, wanda halin yanzu ke matsayin gwaji. Malam Hassan Sallau Jibiya ɗan Najeriya ne mazaunin nan Amurka, shi ma ya tufa albarkacin bakinsa a wata hira da muka tattauna da shi akan rigakafin na Najeriya. gaskiya wato ba karamin ci gaba ba ne idan bi an ce an fito da allurar rigakafi mai inganci wadda kuma 'yan ƙasa za su amince da ita kila watakila ma har a kai ta waje wasu 'yan kasashen makauta maybe sai amfani da ita Allah ya sa abin ya tabbata eh, amma abu ne na farin ciki tun daga shi ci gaba ne da wanda da kawai za ka ga kasashen turai su ne za ka ga yanzu dai sofa dai ai kaga duka dai wanda aka san da su shine a kasashe irin su amurka wato na pfizer dinnan da moderna da johnson and johnson sannan kuma astrazeneca na na na, na ainihin kasar ingila da sweden to sauran kuma an ce china ta yi nata russia ta yi nata amma ban da su ai baka ji an ce wata kasa afirka ta yi developing nata ba wanda dai aka ce wato har ya wuce matakin gwaji ya zo za a iya ainihin auna shi ko da yake gwajin ma wato a ce ma ita kanta allurar rigakafi ka ta zo wani lokaci na gwaji wato clinical trials wato is, is very important which means ta wuce duk wasu matakai na farko wato wani abu na ke cewa preclinical trials Ah, kafin a zo wannan akwai matakai kala-kala ita kafin a yi allurar rigakafi ka kamar yadda muka ji masana suna faɗa to wannan abu ba abin farin ciki ne in har ya tabbata din an yi hakan kuma ta zama cewa za ta wuce duk wani gwaji da za a yi mata har ya kai ga ainihin ah, za a iya amfani da ita To ah, kana ganin wannan maganin idan kamar yadda ka faɗa ya tabbata an fito a yi amfani da rigakafin kana ganin wannan abu zai iya fidda shakku da mutane a kasashenmu suke ji na rigakafi da aka ce sun fito daga kasashen waje kana ganin wannan zai iya fidda shakku mutane su karbi rigakafi kamar yadda ake bukata wato zai iya fiddawa zai iya kuma kara zurfafa ma zargin saboda ka san mu yawanci ba ba alfahari ba ne ba amma abin bakin ciki ne wato yawancin mutanen suna son abin aci daga ƙasar waje yake yawanci ban cika yadda ba da abubuwan da aka yi a cikin gida allah misali yanzu ka ga kamar najeriya ana ta ba da misali da cewa sai mu tun ba ta katako da ake yin katako mu muke yin ta muna da ita sosai amma fitar da ita muke kuma an ce hatta abin sakaci na na na na hakori sai mun shigo da shi daga wata ƙasai to yanzu wanda aka ce ma an yi inda ke da kwarewar kimiyya da ci gaba sosai an yi shi a kasashen waje irin kasashen amurka da ingila ana da tababa a kan shi saboda ana tunanin cewa kamar an yi azarbabi an yi saurin yin ita wannan allurar rigakafi to yanzu kuma a ce ma a'a a likitocinmu ne na gida kana ji fa duk mutum yana da hali yanzu alal misali a Najeriya da da Ghana da Niger mutum da yana da hali zaka ga da wata 'yan rashin lafiya har da ma shugabannin mu 'yan siyasa za ka ga sun garzaya sun tafi waje neman magani to kuma me yasa ba za ka zauna gida ya maka magani ba in ka yarda da ingancin ainihin matakan kiwon lafiya da asibitocinmu da sauransu to gaskiya ina fatan cewa za a samu amincewar amma kuma akwai yiwuwar gaskiya mutane su ce ba za su yarda da ita ba sosai To kamar yadda shugabanni suka fito a lokacin da aka zo da rigakafin na kasashen turai, kana ganin idan shugabannin kila suka fitowa suka karbi wannan baka ganin 'yan kasa suna iya amincewa da shi ba? To iya yiwuwa amma gaskiya za a kawo ta baba sosai. Na farko za a ga shi shi kansu shugabannin za su yarda kamar yadda aka dinga ɗaukan hotunan su a bidiyo da ana sa a kafafen yada labarai cewa ga su suna karɓar allurar rigakafi shin za su yadda su kansu ta kasa wadda aka yi a gida a zama ta cewa an dura musu to to to shine dai abin da za a tsaya a gani indai an yi hakan gaskiya ina ganin kila zai taimaka wajen kara wayar mutane kai kuma su iya yadda da ita wannan allura ta rigakafi. To a matsayinka na ɗan Najeriya da kake zaune a wata ƙasa menene kake so ka ga mahukunta sun yi game da wannan rigakafin da aka fito da su? Wato na farko dai kaga ana cikin wani yanayi na annoba ya kamata a ce mahukunta sun yi duk iyaka kokarin su su ga cewa wannan allurar rigakafi ta isa ko ina sako-sako lungu-lungu an samu an yi mutane ita kuma na biyu kuma su samu su a ƙara wayan mutane kai da amfaninta cewa ko da yanzu ka ji cewa yawanci mun yadda cewa ai wannan mura ce ko kuma babu ita ko karya ce da sauransu to a fatarin kyan mutane da cewa a'a kai fa idan ba ta kama ka ko ba ta damun ka ko kana da baka da shekarun da zaka iya damuwa yanzu to akwai wani kila wanda kake da shi a gida wanda shi shekarun su sun dan ja wanda shi idan ya kamu da wannan cutar ba lalle bane ce masa da daɗi ba so shugabanni suna da aiki sosai watakila na wayar ma mutane kai ne watakila na ba da kuɗin da za a siyo wannan rigakafi ko kuma yin hanyar da za a same su daga ƙasar waje ko kuma a inganta ainihin su matakan kiwon lafiya da na kimiyya da za a iya ma yin ta a gida din kamar yadda ake zancen hanya a yanzu din. To a gaida Malam Hassan Sallauji Jibiya ɗan Najeriya mazaunin Amurka. A shirinmu na baya kun ji cewa amurka ta taimaka wa ghana da na'urorin tsaro a filin sauka da tashin jirage na ƙasa da ƙasa masu tantance jikin ɗan adam da binciken miyagun kwayoyi da ma abubuwan fashewa irbaji ibrahim da ya mana fashi kan wannan batun ya ce wannan taimakon zai shafi sauran ƙasashen afirka ta yamma sai dai na fara ne da masa tambaya kamar haka To sai dai abin da mutane za su yi mamaki ne yadda filin saukar jiragen kuduka wato aka sabunta ya zama na zamani da wasu abubuwa da abin nan ashe kuma mutane za su yi mamaki har iya ba irin waɗannan na'ura na kula da harkar tsaro da za a iya tantance gano miyagu. Kowane kasa da ababen da take kalubalanta na tsaro. gabanin hare-haren september 11 idan 'yan tufan jiragen sama za su shiga cockpit eh, sauki ne amma yau an ce ba yayi domin irin wannan eh, sakamakon da aka samu wayannan hare-hare eh, ba ka yi za ka gina wurin saukan jiragen sama ka yi ta da lamarin tsaron da amurka ke yi domin baka kai wurin ba sannan kuma irin hare-haren da ya ka samu amurka ba ta shafi ka ba to yau ne amurka ke taimaka ma sauran kasashe duka domin in za ka yi hari watakila kai ka fi tanadi don ka kiyaye kanka amma kasashe da suke kananan kasashe kamar kasan ghana da kai da suke da kwararren alaka shi ka ga ta'adda za su take advantage of security lapses da ke wurin so shi eh an kawata airport na ghana amma ababen da ya kamata a samu kan da bai a kiyaye kasa dole ne mu yi kwaikwayo da kasashen da suka riga suka ci gaba kan wannan lamarin so shi na gaba cikas ba ne cewa wannan taimako na zuwa wangan lokaci To ya wannan taimakon zai iya taimakawa wurin kyautata harkar tsaro a yammacin ma Afirka baki ɗaya. eh kasa amurka mun sani tana da kwararren eh, maslaha wannan karkara domin zan ka duba kasashen da ke kewaye da mu za ka yi kamar lamarin eh, zinariya gas da sauran a niger akwai gas da sauran wurare baki da amurka tana da maslaha a ciki so shi yau kuma in dai ka ba da tallafi kai kuma kana duban abin da kai ma za ka samu ne so shi muna ga kamar hannu dama na wanke hagu ne hagu kuma na wanke dama kuma muna da zato alaka kwararren da ke tsakanin kasan ghana da kasan amurka za ta ci gaba da danko a gaida ibrahim irbad shugaban cibiyar irbad security consult a birnin accra yanzu kuma lokaci ne da hassan tambuwal zai gabatar da rahoto na musamman tukin mota sana'a ce da ɗaruruwan mutane suka dogara da ita. Na tattauna da wasu direbobi a birnin Ibadan don jin yadda tukin mota ke tafiya. Sunana Murtala Aliyu Wasagu, local da Dankosu. Tukin mota ne ke Allah. Na fara daga baby salad ni zo ga akurikura ni zo ga dogon baro ni zo yana tuka men ni zo yanzu muna tuka mota mai zamani ita ce sister ya balbo. Menene daɗin tuki gare ka? To gaskiya alhamdulillah tuki shine babbar sana'a tamu ta direbobi yi tsakani da Allah da Annabi da kananan motocin da kai tuki da kuma yanzu da kake tukin babban mota eh. wani ya sauki ko dadin tuki babban mota ita ce ta yi gamsuwa ta tsari bisa ɗari tsakani da Allah saboda me saboda wanda dai kasuwancin da ke taya da ni yanzu tsakani da Allah wanda dai nike ci nike sha nike sutura muke taimaka ma iyayenmu wanda ya wuce muna tuki tsakani da Allah da Annabi shekara nawa kana tukin mota yanzu na gan sha Allah na kai shekara ashirin da uku yanzu ina tuki insha Allah a wani gari ko jiha ka fara tukin mota na fara driving dina daga daga cikin garin wasagu zuwa zuru zuwa birnin kebbi har mun kawo da tsalokuwa muna zuwa ibadan lagos kana ikwana kana gudu da mota insha Allah ina iya tun da sahi ina tuke mota har gobe da sahi ina tuke mota ba ka gajiya insha Allah ba zan gaji ba Allah ya to ya batun kwana ko barci to barci tsakanin da Allah Allah ya sare mana ko goro banci balle sigari ma an ce wasu na dan gwamatsawa shi kana musu barci eh, ba ka cikin su eh tsakanin da Allah ne ban cikin shaye shaye komai ban sha tsakanin da Allah ka tafi ko APC ba a ah, to sannan ka ci kan kana ciwon nan kana iya samun baska ko sadar haka kana dan shanshana dan taimaka maka amma bai taimaka ma wani tukin mota a wannan Allah ne ke taimako na gaskiya babu wata kwaya da ke taimaka mini suna na Alhaji Bilamin Ibrahim aiki na tuki na rike na tuka mota gaskiya a ina ka fara tukin mota jihar Kebbi wace shekara ka fara tukin mota to ni ba zan iya kawo shekara na fara tukin mota ba amma dai zan samu kimanin shekara 20 ina tuki wace irin kalan mota ka fara tuki East Lady California yanzu ka kai ga wace kuma yanzu ina ga taya shida yanzu ko akwai wata mota da ke baka tsoro ga tuki to gaskiya ba abin da ke bani tsoro ga tukin kowace kala mota sai dai yanayin duniyar take da halin da take ciki yanzu kana iya tuka tirela da ina iya tuka ta insha Allah idan Allah ya bani ita to sakani a ko style ha ko wace irin mota in dai mutum zai tuka ta in Allah ya bani ita insha Allah zan iya tuka ta to me zaka ce game da tukin mota to tukin mota alhamdulillah tsakanin da Allah mu kan samu alkhairi mu ci mu yi sutura mu yi sadaka mu yi kyauta hatta da iyalanmu da a gida da wasu bayan Allah masu neman taimako duka a taimaka musu kana jin daɗin wannan aiki na tukin mota ina jin daɗin aikin tukin mota amma a yanzu ina jin tsoron kan shi mi ka baka tsoro a ciki abin da ke bani tsoro a cikin tukin mota yanzu yanayin da muke ciki na Najeriya a tare ka a halbe a tare ka a dauke mota ba naka ba kana ga tuki ne gidan wani so da dama za mu je za ka ji an dauke direba in ji barayi wani aje a sai da gonakin su na gado mai motar wani na Allah zai taimaka wani kuma zai ce ba ruwan shi ai ba shi yake biyan ka ka taba ganin wanda an sace mota gare shi direba kuma aka sace sai da gida ko gona domin ya biya mota na taba ganin direban da aka sace mai gidan shi karɓo shi akan yana biyan shi aka je aka sayar da gidan shi kai hatta da gonakinsu aka sayar da aka je aka karbo shi miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. Amma an ce barayi na suna tare da motoci da kayan musamman tireloli da manyan motoci kuma su kwashe kayan su watsar da mota. Tsakani da Allah sosai ana yin haka domin ina da wani abokin da ya ɗauki maganin feshi ya je nan hanyar Kaduna aka tare shi aka kama su aka ɗaure aka kwashi maganin feshin aka sake su ƙarshe maganin feshin da ya je da direban ya isa aka shiga kotu aka raba hasara direba da mai mai kaya to shi mai mota fa to mai mota dole san zai sa hannun shi tunda akan duke shi ne wannan tuke mota ka ce kana jin daɗin sa ko alhamdulillah insha Allah ina jin daɗin shi gaskiya to yanzu kana son ka shiga je ka tuke mota kani da Allah ban son dana ga ni tuke mota saboda me saboda yanayin rikicin da ake ciki na Najeriya yanzu fi sabilillahi amma kana wani hasashe kana ganin kana son shi zama likita ne ko lauya ko dan jarida ba ni son dana ya zama lauya amma ina iya son ya zama dan jarida dana ya zama likita sunana garba yalo zuru kai kana tukin trailer lai na tukin yin tirela akalla kuma na shekara 42 kan titi kana jan tirela ina jan tun daga karamin wata na fara har nan kai ga tirela tirela ka tana dauka kamar ton nawa na kaya ina dauka ton talatin komi ka dauka duk waɗannan ton ton ɗin kana aika su ko ina a najeriya ba najeriya har waje na shiga na shiga Niger na shiga chadi da kaya da kaya a nan najeriya waɗanne jihohi ne ka fi zuwa na najeriya ina zuwa kano kaduna sokoto kebbi yanzu ga kaya ibadan kana n'a ibadan kana zuwa har lagos ina zuwa lagos to fatakol da jos ba to ina zuwa jos amma na daɗe ban je fatakwal kuma na zuwa fatakwal an bai duguri na zuwa menene matsalolin tukin mota matsaloli dai muka yi lodi daga nan zuwa fatakwal na sa matsaloli ga ma'aikata bisa hanya da yan kasa sai su zo su rinka tare musu rinka cewa sun ba da kuɗin kasa akalla yan ka ɗauki shanu ma daga kano zuwa fatakwal za ka kashe kuɗin haya kai dubu hamsin karshen ta ba ka ba su ba ka bi hanya wani lokaci ma za ka ci ma za su tare ka su rinka ɗauka shanaye daga cikin cikin mota ko su fasa maka mota su ce ka san suna nan ba ka sa ku bace kun sanar da jami'an tsaro kuma sanar da jami'an tsaro wani lokaci jami'an tsaro ma suna kallo sai su rinka gani ana gana mana ba ruwan su sun ma da kansu in ka zo bisa hanya za su yi cinikin ka ga hanya su ce sai ka ba su kuɗi na yan sanda ne ko na soja ko na civil defense yan sanda da sojoji duk inda ka je ma ka ci magiyar na soja in ka ba shi naira ɗari lokaci sai ce sai ka ba shi ɗari biyu lokaci ma sai ka ba shi naira dubu ko ka je ka faka to ba su taimaka muku game da yan ƙasa da da masu kuntuta muku kenan to gaskiya wasu suna taimaka wasu kuma ba su taimaka wasu dai za su koma gesu kama kallon ka wace jiha ce ka je wadda ka sha waya a lokacin da kake tukin mota game da yan ƙasa ko ma'aikata lalle na tabbata shi daga jihar nasara yana shiga cikin benue ina zuwa sai aka jan iska saka tare ni ka ce ba su kuɗi na ce kuɗin mene zan ba ku ka kuɗin hanya wace hanya kuma za ba da kuɗi aboki ya kira sai ce waga don Allah ba su wani abu sai na cire naira ɗari biyar na ba su na ƙara gaba kuma ka mai shiga makodi sai na ce masu kuma san tare ni sana ba su kuɗi na ce kuɗi mai kuma zan ba ku akalla dai ka shiga boko na kashe kuɗi akan naira dubu goma sha biyar ku direbobin tirela ana zargin ku da kaɗa ƙananan motoci daji me za ka ce to gaskiya cikin direbobin akwai ƙananan yara wanda ke yanzu ma lokaci ne aka canza wanda ke matasa suna cikin lokacinsu yaro na da mota mota na jina ganin zai dauko ba takin in ya ga mai karamin mota to wani baki ya daga mishi kafa sai nuna shi shi karhi sai ya sauke shi kasa kai baka yin haka nan to gwargwado tunda nake ina ganin ina dan kimanta taba kada boss ko karamin mota daji ba lalle ne ban taba kada ba oh. dan karshen ta ma shekaran jawarin kauce ma wani yaro ma sai da goga mai mota ya dauko ba takin ma sai da goga mai mota akwai shekaran jawarin yana dawa tsakanin Niger zuwa Makwa akwai wani direba shi ma sai da shiga tsakanin sai wani mai boss saboda ya dauko ba takin mai boss ya dauko ba takin mai boss ina sama hannu ne ya je sauke shi kasa da kenan kashe wutan nan to wace sha shawara za ka ba direbobi irin ka na tirela a game da kaɗa kananan motoci daji gaskiya yana kira ga direbobi don Allah su yi taka tsantsan lokaci ne wanda yake motoci sun riga sun yawa ba bus ba ba karama ba mai karamar mota yana ɗaukar mutane da yawa Kar ka sauke shi motar ta faɗi mutum da ka kashe yana da yawa sunana Muhammadu mai damma Sokoto ni direba ne insha wace irin mota hake tuki bus ka da ka tukin bus na da gaskiya da ina da ina hake zuwa da bus to na dai zuwa Port Harcourt sannan ina zuwa Lagos ina zuwa nan kuma Ibadan gaskiya daga nan har Senegal na ji da mota menene daɗin tuki gare ka to daɗin tuki gaskiya ya ƙare yanzu Allah ya ƙare saboda yanayin rashin tsaro da rashin zama lafiya da barayi suna damuwa mu sosai sunana Alhaji Yaro Abubakar ciyaman na Akinya Trailer Park na Ibadan Oyo State so da ake samun matsaloli tsakanin direbobin manyan motoci da ƙanana a hanya musamman wani ana zargin cewa masu manyan motoci suna kada ƙanana a cikin rami kun taɓa samun irin wannan Alhaji Hassan muna samun irin wannan amma ba wai suna kada su bane da niyya saboda ce da waɗannan direbobi da ka gani daga wanda muka shekara 25 tare da shi sai kuma gaira haka hanyoyi ne ba su da kyau in an taho za ga shi mai karama yana hanzari ba zai iya barin mai babba ya wuce ba zai nemi ya fada shi kuma mai babba shi ma ba hakuri to wanda yake ko shekaran jiya mun samu irin wannan wanda direban babban mota ya zo ce ya bugi karaman mota ta wani ma'aikaci wanda aka tafi police station na sanyo kuma aka daidaita irin wannan muna samu kuma muna daidaita kuma suna sauraron mu daga bangaren ƙananan zuwa manya to amma muna kira da gwamnatin ƙasa ta gyara musu hanyoyi su kuma su rika aiki a cikin yadda ya kamata saboda hanyoyin sun riga sun lalace Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. I can't wait till get you on for good looking. madalla da fatan an shakata yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. sabunta kawance da babban kamfanin makamashin nan goel kotoko ta shiga kawancen shekara ɗaya da goel wacce za ta inganta yin hidima na kashi 66.5 ga clubin muna farin cikin ba da sanarwar kawancinmu da goel na tsawon shekara ɗaya wadda za a iya sake sabuntawa clubin ta rubuta akan twitter ta wannan yarjejeniya ta kumshi ingantattun hidimomi na kimanin kashi 66.5 akan tsohuwar yarjejeniyar a majalisar zartarwar kungiyar club club din ligin ghana galka a takaici ta yi wani taro mai amfano da ministan matasa da wasannin motsa jiki yusuf mustapha yadda za a karfafa samun taimakon kuɗi da zai tallafa wa mambobi a ranar juma'a taron ya ta'allaka ne akan yadda za a samar da kuɗi da gwamnati ta yi alkawari za ta baiwa ƙungiyoyin ƙwallo, a rukun rukuni na ɗaya da kuma ƙungiyoyin ɗin na mata har ma da babban ligin ɗin ƙasar wato premier league majalisar ta bayyana da goyon bayanta ga sabon ministan wasannin motsa jiki da kuma matasa ɗan wasan tsakiya mubarak wakaso zai jagoranci black stars a karawarta na samun cancantar shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2021 a ranar alhamis ɗan wasan tsakiyar zai zama kaftin yayin da da ghana za ta cashe da afirka ta kudu a fnb stadium da ke johannesburg wakaso zai daura damarar kaftin kasancewa andre ayu thomas party da richard ofori duk ba su samun sukunin yin wannan wasa A yau da fati za su samu damar yin wasa na biyu a ranar lahadi 28 ga watan Maris shekara ta 2021 amma shi ofori saboda raunin da ya samu ba zai iya yin wasan lahadin din ba ma hukumar kwallon kafar ghana ta zayyana shirye-shiryen tafiya mai kayatarwa wa black stars a wata da afirka ta kudu na samun cancantar shiga gasan cin kofin afirka na shekara ta 2021 ghana za ta yi artabu da Bafana Bafana a ranar wasa na hudu a fnb stadium da ke a johannesburg tuni black stars sun kabar kasar zuwa afirka ta kudu a ranar talata daddare sun yi atisaye a filin wasan da za a yi artabun yau laraba din nan bayan an yi musu gwajin covid-19 za su bar afirka ta kudu zuwa gida gana bayan wasan su ci gaba da shirye-shirye wa wasan su na gaba inda za su kara da sautomi and principi a zagayen karshe na wasannin ranar lahadi 28 ga watan maris shekara ta 2021. Da haka muka iso karshen labarin wasannin Radwana Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu ko sai labarai a takaice. ministan cikin gidan jamhuriyar congo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci denis sasso ya sake lashe wani wa'adin shekaru biyar raymond zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa sasu ungoso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na ranar lahadi wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin afirka ta tsakiya a halin da ake ciki kuma bayan kidayar da aka yi yau laraba na kimanin kashi casa'in cikin ɗari, na ƙuri'un da aka kaɗa, jam'iyyar su ministan isra'ila benjamin netanyahu ta likud ta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka wata gamayyar jam'iyyun adawa ta netanyahu mai suna yesh ated wadda ke karkashin jagorancin babban abokin hamayyarsa ita ma ta ka samun adadin za ta iya kafa gwamnati dabin da batan mutane a duk faɗin ƙasar myanmar suna goyon da zanga-zanga yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojin da ke mulki da ke shiga kwanaki hamsin da ɗaya a jere masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana. Masana sun ce jami'an Amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri amma kuma cikakke game da mamayar da china ke yi a cikin tekun asiya da ake takaddama a kai jiragen waɗanda aka ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin china za su fara fusata china a cewar masu sharhi suka ƙara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri. To sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana da GMT. yanzu a madadin shi sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da julie laser gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum